fisa wani fitaccen kwarangwamin abun hawa da ya sha kwalliya sosai gabansa aka fitar da layi na musamman inda masu nuna tufafi suke bi suna wucewa ɗaya bayan ɗaya rataye da jikar mata takalma da kayan aikin hannu da masu aikin fata da masu kira suka sarrafa bisa kwamɓalar da aka shirya a kai. A jimilce 'yan takara bakwai ne a cikin babi biyu na kwamɓalar. Uku a cikin su aka zaɓa zuwa kwamɓalar ƙarshe da za ta gudana watan Desamba albarkacin sabgar fima. Zakariya Lango makeri ne na Abzinawa tun shekara 1988 yake aikin nasa shine ya ci galaba tukuncin farko fuskar kira kamar su ɗan kunnai da makamantan haka. Duk da murna da tallau ɗaure shi ya ce ai nasarar ba bata bashi mamaki ba. Ina ɗaukar lokaci da dama in yi shi, ba na farko ba ke ga da nike ɗaukar tukunci na ɗaya. Tukuncin farko na same shi ne a sabgar sai da yawo a Burkina. Na samu tukunci na biyu na UNESCO shekara ta 2004 da tugullar harko a Imowa a shekara 2006 da tugulla ta ɗaya a Safam Niger. A Safam a Niger kayan ƙere-ƙere na hannu 'yan Nijar ba sa amfani kwarai sosai da su. Alhali aikin ƙere-ƙere na hannu na Nijar ya yi fice ƙasashen duniya, kamar yadda minista mai kula da yawon buɗe ido da ƙere-ƙeren hannu Ahmed Boto ya faɗa. Aikin alisayin ƙididdiga shafi ne mai buɗi da kawo tallafi na kashi 25 bisa 100 ga arzikan da ke shiga cikin ƙasa. Aiki ne da marasa ƙarfi ke yi. lamurkiniri ele aikin fata mata suka rungume shi sosai kenan ba mamaki su ci galaba a kai maza wani babin aikin fata suke yi ina jaddada muku mata suna aikin fata wanda baya da misali musamman ma wajen mata buga inda ake ganin fasalin aikin fata wanda ya aikatu sosai mai kyau muna da kayan aiki hannu da da mata suke yi da suka kasance abin farin ciki ne gare mu Alfadi jagoran sabgar fima ya bayyana manufar shirya wannan kwambala. Nijar na da gwanai in ana maganar gwanai a Afirka mutane ne da aikin hannunsu ya shahara wajen sarrafa aiki saboda haka muke son mu masu buɗi domin a san su mu wallafa su da samun musu tallafi da zai ƙara musu hamzari su kasance ƙwararru masu aikin hannu a gare ni abun tunkarawa ne da na amince kuma na ba daraja. Minista mai kula da al'umma Rakiya Kiristal Jaku ta yi kira albarkacin wannan sabga na ganin an kare kere-keren nan don kar a yi manaƙisar kwaikwayon ƙirar da wa'annan gwannan matasa suka ƙera.